صدق الله العلي العظيم Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa rana. Zagaye na biyu a jerin shirye da muka saba ka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya. sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka da labaran wasannin mako sai kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa waɗannan da yarar allah su ne shirin abubuwan da za mu muku amma kafin nan ga shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon wasu muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina ko kun san masaurare assalamu alaikum yau litinin 31 ga watan yulin shekara ta 2023 wanda ya daidai da 13 ga watan muharram na shekara ta 1445 hijira kamariya masaurare saurare ko kun san cewa shekaru 63 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 31 ga watan yuli na shekara ta 1960 shugaban kungiyar baƙin fata musulmi ta the nation of islam a ƙasar amurka alija muhammad ya bukaci gwamnatin kasar ta amurka ta wancan lokaci da ta samar wa bukakin fata musulmi su a ƙarƙashin kulawar gwamnatin ƙasar ta amurka manufar alija muhammad akan wannan bukata dai ita ce kubutar da bukakin fatar ƙasar daga nuna musu wariya da fararen fatar ƙasar suke yi gwamnatin ƙasar amurka ta lokacin dai bata ba da amsa akan wannan bukata ba alija muhammad ya gina masallatai da wuraren tarika na musulmi da makarantu a wurare da dama a faɗin ƙasar amurka masu saurare ko kun san cewa shekaru 217 da suka gabata a rana irin ta yau 31 ga watan yulin shekara ta 1806 yankin cap wanda yake kudancin afirka ta kudu ya fada hannun mamayar turawan ingila daga lokacin ne kuma mulkin mallakar ingila ya fara a kan kasar afirka ta kudu yankin cap yana a kan iyakar ruwan tekun atlantika da kuma tekun india wanda kuma yanki ne da yake shakare da ma'adanai masu kima da suka hada da zinari da lu'ulu'u wanda kuma shine babban abin da ya ja hankulan turan mulkin mallaka na ingila zuwa yankin da ƙarshen masu saurare ko kusan cewa shekaru 79 da suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan yulin shekara ta 1944 fitaccen marubuci dan kasar faransa anthony de saint exupéry ya bace bat an haife shi a birnin lyon na kasar faransa shekara ta 1900 ya kasance marubuci fitacce a kasar amma kuma lokaci guda yana sha'awar tuƙin jirgin sama akan haka ya koyi tuƙin jirgin kuma a lokacin yakin duniya na biyu ya rika tuka jirgin ɗaukar kayayyakin bukatar yau da kullum zuwa ga sojojin faransa amma ranar 31 ga watan yulin shekara ta 1944 ya dauki wasu kaya domin kai wa sojojin faransa da suke bugin daga daga lokacin kuma ba ƙara jin ɗurarsa ba inda ake zaton cewa jirgin nasa ya faɗi ne kuma ya rasa ransa antoni ya rubuta littafai da dama mafi shahara daga cikin littafansa da shine littafin nan na kakakken labari da ya rubuta mai suna ƙaramin ɗan sarki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 masu mu sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokacin to jerin shirye da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya to da farko ga muhimman kanan labaran a jamhuriyar nijar hambararren shugaban kasar muhammad bazum ya yi bayyanar farko tun bayan da sojoji suka kifar da gwamnatinsa a ranar laraba da ta gabata madugun 'yan adawan senegal usman sanko ya fara yajin cin abinci bayan da aka tsare shi a jamhuriyar afirka ta tsakiya an fara tattara sakamakon zaben jin ra'ayin jama'a kan gyara kundin tsarin mulkin kasar da aka kada kuri'arsa a jiya lahadi To yanzu cikakkun labaran. A jamhuriyar Nijar shugaba Muhammad Bazoum ya yi bayanar farko tun bayan da sojoji suka hambarar da gwamnatinsa a ranar Laraba da ta gabata. Hambararren shugaban ya bayyana ne tare da shugaban mulkin rikon ƙwariyar taji Muhammad Idris Debi wanda ya ziyarci kasar ta Nijar jiya Lahadi a matsayin manzon ƙungiyar ECOWAS. yayin zuwan nasa Nijar Muhammad Idris Debi ya gana da shugaban kwamitin sojoji masu juyin mulki a Nijar abdulrahman tani da kuma tsohon shugaban kasar ta nijar muhammad isufu ecowas dai ta aiki da muhammad idris debi ne domin sanar da sojojin masu juyin mulki matakan da ta ɗauka kansu shugabannin kasashen na kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas sun baiwa sojojin da suka yi juyin mulki a kasar ta nijar wa'adin mako guda su mayar da hambararren shugaban kasar muhammad bazum kan mulki a taron da kungiyar ta gudanar a abuja a fadar mulkin najeriya ranar lahadi ta yi kira ga hukumomin sojin na nijar su gaggauta sakin shugaba bazum tare da mayar da mulkin hannun farar hula a kasar ecowas ta yi kuma allah wadai da ci gaba da tsarewar da ake wa shugaba muhammad bazum madugun 'yan adawan senegal usman sonko ya ce ya so soma yajin cin abinci daga ranar lahadi an dai cafke shi ne a ranar juma'a bisa zargin tada zaune tsaye da kuma wasu laifuka usman sanko ya kuma yi kira ga daukacin fursunan siyasa na kasar da su mara masa baya kamar da wallafa a shafin sana sada zumunta na facebook da wayan usman sanko dai sun zogi babban mai shigar da kara na gwamnatin dakar a wannan litinin ce ake sa ran usman sanko zai fuskanci wasu tambayoyi gaban mai shari'a to labaran duniyar na fita muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran a jamhuriyar tsakiyar afirka an fara tattara sakamakon zaben jin ra'ayin jama'ar kasar kan kwaskware kundin tsarin mulkin kasar zaben da aka kada kuri'ar sashi lahadi na jin ra'ayin jama'ar kasar ne kan daina kayyade wa'adin mulkin shugaban kasa hakan kuma zai baiwa shugaba faustin archan tuwadera damar sake tsayawa takara a karo na uku a shekarar 2025 an fara zaɓar tuwadera ne a shekarar 2016 a wa'adin shekara biyar kuma ya sake yin nasara a zaɓe a shekarar 2020 wanda ya kamata ya zama wa'adansa na ƙarshe akan karagar mulki sabon tsarin mulkin zai ba shi damar sake neman sabon wa'adin shekara bakwai kuma daga nan ne babu wani sauran ƙayyade wa'adin mulki ga shi ko kuma wani da zai yi takarar kujerar shugabancin ƙasa jam'iyyun 'yan hamayya da wasu ƙungiyoyin farar hula sun yi kira da a ƙauracewa zaben inda suka ce dama an kisa shugaba tuwadera ya ci gaba da zama a kan kujerar mulkin kasar har tsawon rayuwarsa to a fagen wasanni an kafa tarihi a gasar kwallon kafar mata ta duniya fifa a karan farko bayan da nuhaila benzina yar wasa ta farko sanye da hijabi ta buga wasa a tawagar kasar maroko sannan kuma wasan ne karo farko da wata tawagar matan larabawa daga yankin gabas ta tsakiya da arewacin afirka take fafatawa duk da cewa jamus ta sha maroko da ci shida mai ban haushi a wasan da suka yi ranar litinin da ta gabata a filin wasa na melbourne masoya kwallon kafa daga duniyar larabawa na fatan tawagar za ta yunkuro a wasanninta na gaba benzina mai shekara da biyar wacce take kuma bugawa tawagar rundunar sojin maroko ta fara wasa a tawagar kasar ne a shekarar 2018 to jama'a iya labaran duniyar kenan a daidai wannan lokaci daga nan radio hausa voh To da bayan da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu shirye-shirye inda za mu farawa da labaran wasannin mako. Labaran wasannin mako. To jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa a wani shirin na labarin wasannin mako shirin da ke wawaye kan irin wainar da aka toya a harkar wasannin motsa jiki a makon da ya shuɗe. To a cikin shirin na yau za a ji cewa dan kwallon tawagar Senegal Sadio Mane ya samu tayi daga kungiyar Al Nassr mai buga babbar gasar ta Maula a Saudiya. Za kuma a ji cewa dan Tunisia ya ci kambun zinare a gasar ninkaya ta duniya. Idan kuma za a kasance tare da mu za a ji cewa an kafa tarihi a gasar kwallon kafar mata ta duniya ta fifa a karan farko bayan da 'yar wasa ta farko sanye da hijabi ta buga kwallo a tawagar kasar maroko daga karshe kuma za mu ji sakamakon wasu karawa da aka yi a gasar ta kofin duniya ta mata to da kyau kamar yadda watakila aka ji da farko dan wasan tawagar senegal sadio mane ya samu tayi daga kungiyar alnasir mai buga babbar gasar ta maula a saudiya bayern munich ce ta sanar da cewa sadio mane a tattaunawa da wata kungiya domin komawa buga gasar ta maula a saudiya dan kwallon tawagar senegal mai shekara 31 ya samu tayi daga al-nasir mai buga babbar gasar ta maula ta saudiya mane ya bi bayern munich wasannin atasayan tunkarar kakar bana amma kungiyar bata saka shi a wasan sada zumunta da kawasaki frontal da ta yi a tokyo ba mano dai ya koma tawagar bayar ne a bara kan yarjejeniyar kaka uku daga liverpool kan fam miliyan 35 ya ci kwallo goma sha biyu a karawa 38 da ya buga wa bayern munich wace ta lashe kofin bundesliga na goma sha ɗaya a jere a kakar da ta wuce a cikin watan disamba Al-Nasir ta ɗauki cristiano ronaldo daga baya kuma ta sayo marcelo brozovic da alex teles da kuma seko fofana Tumarila barka mu da sake saduwa. Dan Tunisia ya ci kambon zinari a gasar ninkaya ta duniya. Hafnawi ya yi nasarar cin kambon zinari a gasar zakarun wasan ruwa ta duniya a Japan. A gasar ta mita 800 Hafnawi ya zama zakara inda ya wuce dan Australia Samuel Short da ya ci kambun azurfa sannan Bobby Fink na Amurka ya yi na uku da kambun tagulla. wannan ne karo na farko da hafnawi mai shekara ashirin ya ci kambun zinari a gasar ninkaya ta duniya ta mita 800 zai kuma fafata a gasar mita 500 ta zakaru da za a yi a birnin fukuyoka na japan gasar zakaru ta masu ninkaya gasa ce ta duniya da ake yin wasannin da suka shafi ruwa kamar ninkaya da kuma zamiya a tarihi dai a lokacin da yake dan shekara 18 hafnawi ya ci kambun zinari a gasar mita 400 a gasar wasannin olympics da aka yi a birnin tokyo na kasar japan a shekarar 2020 hafnawi ya zama dan tunisia na farko da ya zama zakara a gasar olympics tun bayan da usama mai luli ya ci kambun zinari a gasar mita 1500 a gasar olympics da aka yi a birnin beijing na kasar china a shekarar 2008 sannan a lokacin da yake dan shekara sha biyar ya ci kambun tagulla a gasar ninkaya ta afirka ta mita dubu da biyar da aka yi a algeria Marla masu sauraro da fatan ana tare da mu a cikin shirin labarin wasannin mako daga nan Radio Hausa BOH. To a wani abu da zamo karan farko an kafa tarihi a gasar kwallon kafar mata ta duniya ta fifa a karan farko bayan da Nuhaila Benzina 'yar wasa ta farko sanye da hijabi ta buga kwallo a tawagar kasar Morocco wasan ne karan farko da wata tawagar matan larabawa daga yankin gabas ta tsakiya da arewacin afirka take fafatawa duk da cewa jamus ta sha maroko da ci shida mai ban haushi a wasan da aka yi ranar litinin da ta gabata a filin wasa na melbourne masoya kwallon kafa daga duniyar larabawa na fatan tawagar za ta yunkuro a wasanta na gaba benzina mai shekara 25 wacce take kuma bugawa tawagar rundunar sojin maroko ta far ta fara wasa a tawagar kasar ne a shekarar 2018 gabanin nan yar wasan bayan ta nuna bajinta sosai a yayin da take wasa a tawagar 'yan ƙasa da shekaru 20 ta maroko a shekarar 2017 kasancewarta a filin wasa ya ja hankali sosai saboda batun ba da damar sanya hijabi a yayin wasa nuhaila ta zama wata abar misali ta jajircewa da saka himma ga mata musulmai da suka shafe shekaru suna neman a daina kyamar musulunci musamman haramcin da fifa ta saka na sanya hijabi haramcin wanda aka sanya shi har zuwa shekarar 2014 ya zama wani tarnaki ga mata da dama da ke muradin sa hijabi yayin wasanni a duniya lamari na farko da ya faru dangane da hakan shine na asma mansur a shekarar 2007 wacce aka hana ta yin wasan kwallon kafa a quebec saboda ta saka hijabi abubuwa irin haka da suka faru ne suka janyo fara fafatukar neman 'yancin saka hijabi yayin wasan kwallon kafa a shekarar hudu fifa ta ɗage haramcin da ta saka na amfani da hijabi wannan mataki ya zama wata gagarumar nasara ga musulmai a kokarin da mata suka yi don ganin an saka su a harkar wasanni da suke tsammanin so sai dai duk da sauyin tsarin da fifa ta yi faransa da hukumar kwallon kafa ta faransa fff har yanzu ba sa barin mata masu sanye da hijabi su yi wasan kwallo dokar mai cike da cece kuce da aka amince da ita a faransa a shekarar 2004 ta haramta amfani da duk wata alama ko kaya da ke nuna siyasa ko aƙidar falsafa da ta addini ko alaƙa da wata ƙungiya hakan kuma ya haɗa har da sanya hijabi a filin wasa kasancewar nuhaila benzina a gasar cin kofin duniya da ya zama tarihi ba ci gaban da aka samu kawai ke nunawa ba har ma da karawa mata masu muradin sa hijabi ƙwarin gwiwa tasirin da ya wuce a filin wasa kawai ya hada har da aika sako na karfafawa da wakilci da damawa da kowa a yayin da ta sanya kafarta a filin wasan nasarorin nuhaila sun tuna mana cewa ana iya kawar da duk wani tarnaki. To marilla a bangare na karshe na wannan shirin a ci gaba da gasar cin kofin kwallon kafar mata ta duniya ta FIFA. Ga sakamakon wasannin baya-bayan nan na tawagogin Afirka da ke halartar gasar. Spain ta lalasa Zambia da ci biyar mai ban haushi. sai kuma Najeriya wace ta doke Austria da ci uku da biyu Afirka ta kudu kuwa da Argentina sun yi kunan doki ne biyu da biyu sai kuma Morocco wace ta doke Korea ta kudu da ci daya mai ban haushi. To jama'a masu sauraro da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa. ne Hassan barka da na kasance da kuke cewa a huta lafiya. to da yanzu kuma za mu kai ga shirin muna tafe kiɗa-kiɗan iraniyawa Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake sauraron a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda cin sami kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar Iran To saurare lokaci ya zan koma gefe haɗa ku da Murad Kazimi domin jin irin wakar da ya tanadar mana ta juyayin ranar Ashura ranar goma ga watan Muharram ranar da Imam hussain alaihi salam da sauran sahabbansa suka yi shahada a filin Karbala. Ai saurare lafiya. Oh. a gaida Murad Kazimi a cikin wannan waka ta juyayi da ya gabatar mana. Da fatan masu wane sun amfana kuma roƙon Allah madaukin sarki ya sa mu cikin ceton Imam Hussein alaihi salam. Amma kafin nan, amma da wasu labar shirin kamala ni da na kasance ta ku a cikin shi nake cewa ku bibiye mu a shafin na ragizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. از حریم کعبه جدش به اشکی شست دست مرو پشت سر نهاد اما صفا دارد حسین پیش رو راه دیار نیستی کافیش نیست اشک و آه هم در قفا دارد حسین شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین روی دل با to ina kuma hada wani ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo sai can da yammaci idan an sake lalubo mu fa amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da ku zuwa wannan lokaci ke cewa bi salam a huta lafiya